Ku danna subscribe da alaman karaura domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Waɗannan malaman har ma Bakar Gumi ya mutu faɗa suke da shi. Ina son kusan wannan. Ba wasu ba ne su Sharif Salani, ne, da su Ɗahir Bauchi, da su ainihin Sunusi Gumbi, har Sunusi Gumbi faɗa yake da Malam Bakar Gumi kusan wannan. Da suka ainihin samu faɗansu da malam bakar goma ba su ci riba ba sai suka dawo yanzu kaina da ja'far mahmud da muhammad bin usman da su dr ahmad na kano da ainihin wato malam abdulwahab da makamantanmu to shi kenan sai suka yi zaman wannan fatawa a sokoto sai suka ce sun fitar da fatawa su ba su yarda a ce allah a sama yake ba don haka ce allah a sama yake an rage mai daraja wato sauran gurare fa wannan aƙidar za ta kawo ruɗani amma su da suka ce haka ɗin nan su ne suke cewa kuma komai Allah ne ɗayan rubuci ya yarda cewa a ce komai Allah sannan su ɗin nan da ke faɗin haka su ke cewa ana iya rubuta wa Allah wasiƙa sannan su da ke faɗin haka ɗin nan cikin tafsirin ɗayan rubuci bare yake cewa ana iya ganin Allah annabi Musa ma da ya ce ba zai yiwu ya ga Allah ba dan ba ɗariƙa yake ba wadda annabi Musa ma ɗariƙa yake da ga Allah waɗannan maganganun ba za su kawo rikici ba sai in kace Allah a sama yake aka ce mai dalili kace ƙur'ani da hadisi to abin kunya ne kan musu shi ne ka gama faɗa da mutum ka kasa nasara da shi ka daka ne da 'ya'yan shi Sau da haka kun ji sirrin wannan matsala idan waɗannan maganganu da muke faɗi sun zama ruɗani yaya aka yi waɗancan maganganu ba su zama ruɗani ba mutum yana cikin limanci ya ja da baya ya ce ya ga annabi ya zo ya karɓi sallah mutum ya ce yana ganin Allah mutum ya ce yana iya zama Allah to sai aka samu wani shehin ɗariƙar ƙadiriya a Kano yau wajen shekaru arba'in sai rubuta littafi Fatuhul Maula da Hausa ya ɗauki siffofin Allah ya bai wa Sidi Abdulkadir mu ahlus sunna ba ma zargin sida Abdulkadir dan mutumin kirki daga kaɗan daga abubuwan da yake cewa yana aiki da kun fayakun amirul auliya yake tun azal hadarar da ba mai ja da shi a ita idan ka tashi kai magana kana a kananka ko katsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kaɗai yake bai kamata sa ba wali yake shehu ko a ina yanzu wanda waɗannan maganganun ba za su kawo fitina ba sai dan an ce Allah na sama duba aka ce sida abdulkadir yana bagadad bagadad ita ce headquarter ta iraq amma in kana kano ko katsina in kai magana yana jinka sannan ba don kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadiri wai kunya Allah yake ji kawai da zai kawo aljanna nan a ta shigar ta tun a duniya wanda annabi Musa ya yi shela jama'a cikin kuwa ya san inda gawar annabi Yusuf take annabi Yusuf ya ce in za a bar garin nan a tafi da shi ina gawar shi take wata tsohuwa ta ce ita ta sani amma ba za ta faɗa ba sai an bata aljanna ya ce shi aljanna ba tashi ba ce in za ta faɗa don Allah ta faɗa ba zai iya bata ba sai da Allah ya mai wahayi ya ce ka ce an bata sannan ya ce to me abin ya ce an baki amma ku duba a nan ana cewa fa kawai kunya Allah yake ji don haka ba a buɗe aljanna a nan a yi ta shiga ba wancan hadisi hakim ya ruwaito shi sahihin hadisi ne to abin da nake cewa jama'a gaskiya saboda Allah wato mutane ne suke neman fitina amma ba za su samu dama ba mu abin da muka ce yadda muke karantar da jama'a kowa ya tashi ya karantar da jama'a kuma mu ba alfahari muke ba a'a haka abin yake aikin mu ne muna karantar da jama'a kowa ku tashi ku karantar da jama'a ku. muna karantar da littattafan hadisi da fiqhu da larabci kuma ku karantar da naku me kuka yadda da su amma yanzu abin kunya ya kai abin kunya kamar a ce malam sharif sale tsawon tun 1976 tun 76 akwai littafin da ya rubuta tun 1976 kaga tun muna yara ma'ana tun lokacin shi ya zama malami amma baya tafsiri a maiduguri sai da malam ja'afar ya fara tafsiri sannan sai ce karya ne abin da yake faɗi sannan shi kuma ya fara tafsiri to jama'a wace irin neman fitina ce wannan kana zaune da jama'a ka ba za ka karantar da su ba in wani ya zo ya faɗa kuma ka ce karya ne don Allah ana neman zaman lafiya to saboda haka aƙidar ahlus sunna ita ce Allah na sama in aka ce yaya yake a sama sai su ce a'a bai ba mu labari ba ga hadisai nan sahihan hadisai cikin sahihu muslim wani mutum ya je kama baiwa shi mata dukan tsiya ta faɗi ta suma ya zo ya ce wa manzan Allah ya yi nadama abin da ya yi yana son ya yanta ta annabi ya ce a kira ta ana kiranta manzan Allah ya ce mata aina Allah ina Allah yake sai ta ce Allahu fi sama Allah na sama ya ce man ana waye ni ta ce anta rasulullahi kai ne manzo Allah sai ya ce a atiqa hafa ha mu'mina ka yanta ta mu'mina ce tun a zamanin annabi aqida su kenan to daga baya kawai sai mutane su ce to a auna hankali da shari'a in hankali ya saba ma shari'a to shari'a ta koma baya hankali ya wuce gaba wa alaikum salam jama'a lokaci dai ba eh ina son samu cikin mutane bisa mutum wanda yake matafi kowane lokaci yana cikin tafiya mm. to sai zaman zamanto cikin tafiye-tafiyen nan zai ke samun abinci daban-daban shin daidai ne duk garin da mutum ya je in dai gari ne na musulmi ya ci yankansu eh. ko kuma sai mutum ya tace inda a halittun a duk inda ka je in dai musulmi aka ce to kawai ka ci abincinsu ka ci yankansu sai abin da ya bayyana gare ka amma an hana ka bincike. bukhari ya ruwaito hadisi aisha ta cewa annabi ana zo mana da nama ba mu san daga ina ba ba mu ya ce tun da dai musulmi ne suka zo da shi ku ce bismillah ku ci kawai shikenan na sallah eh kamar eh matukar ya ga musulmi sai bi sallah in abu ya bayyana mushi to shine sai mai ishmawi yace ce manikta da bi imamin wanda ya koyi da limami sun mata bayyana lahu annahu kafirun au kaza au kaza a ce to sai ya sake sallah amma tun farko baka bincike amma in ka zo kana zuwa sai ka gane matsala to kaga sai ka kauce amma baka ga matsala ba bi sallah daga baya matsala ta bayyana to sai ka kauce wato jama'a muna da uzuri ne uzurin nan ba mu ne muke gaggawa ba akwai direba ne da muka ɗauko wanda ya ɗauko mana jama'a to gaskiya yana taimaka mana a wajen addini duk inda za a yi zirga-zirga tafiyar dubu biyar sai ya karɓi dubu ɗaya hannun jama'a to kun ga ba zai yiwu kuma mu ɗan rinka takura shi ba saboda muka takura shi gobe kuma in ya karye ba to shine sai ya ce mana yana da buƙatar yanzu mu isa zariya da wuri zai ɗau kaya zai tafi mina to kun ga ya kamata mu mishi adalci wannan jama'a wallahi shine kaɗai uzurinmu don haka ku yi haƙuri insha Allah to malam insha Allah da hadisi ba wallahi ba ta ƙara sa zuwa ga manzon Allah a hanya take yankewa wani shi mai dariƙa ko tijaniya ko kadiriya ko wane ne ko shi a ce tana tikewa ne zuwa ga waɗansu mutane amma ba manzon Allah ba ba da'awar da take tikewa zuwa ga manzon Allah kai tsaye sai da'awar sunna dai ita ce take da alfahari da alaikum bi sunnati ko ba haka ba wa sunnatil khulafa'ir rashidin المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدثات الأمور فإن كل مهدثة بدعة نعم ita ce take tikewa zuwa ga tarattu fikum ma in bihi lan tadillu min ba'di abadan kitaballahi wa sunnati shi aka ce wai dan me aka cewa ahlus sunna ahlus sunna aka ce dan suna aiki da sunna shi aka ce musu ahlus sunna kuma dan ba su da wani suna sai ahlus sunna ko akwai wani daban wato wannan ke nuna cewa a gaskiya da'awa ta musulunci in dai mutum zai tafi akan gaskiya sai ya sha suka ba da'awa ce ta jin daɗi ba sai ka sha wahala sai ka sha suka sai ka sha zargi to amma kai ba zai dame ka ba don lokacin da ake zargin ka ka sakon nan ka da kyau ka ji abin da aka zarge ka ɗaya ne daga cikin biyu ko ƙarya ko gaskiya idan abin da aka faɗa gaskiya ne laifin ka ne kasawar ka ce shikenan dama kai ba masumi bane ba kai ba annabi bane dan adam ne yau kai tun jibe gobe ka miƙe sai ka yi kokari ka kidaya wancan cikin kurakuranka sai ka yi kokarin ka gyara tsakaninka da mahaliccinka ka yi istighfari cikin dare tsakaninka da Allah ka dame ya ka maka ka ne shikenan sai ka karba idan ko abin da aka faɗa kage aka yi ma zargi aka yi maka to wannan fa lambar girma ce aka makala ma aka fadar dama da ta hagu a haɗe double lambar girma aka hada aka rasa wisam ne min al-ausima lambar girma ce aka makala maka a fadar ka kawai sai ka yi gaba ka kyale kushen masu kushe abin da za su iya kenan ina fata fahimta kuma yan har suka iya kididdigewa cewa kana da laifi kaza kana da laifi kaza ya kai cikin yatsu ya kai yatsun hannu da na dama da na hago gaba ɗaya. ma'ana yan har laifin ka ya zama goma ne kaɗai cikin jama'a ka ci nasara sauran da aka yi zuwa kansa ya zama mai daidai ke to saboda haka mai da'awa duk abin da zai lura da shi kada ya ce baya son suka kada ya ce baya son a zage shi kada ya ce baya son a masa habaici ko wani abu amma abin da kullun zai kalla abincin da aka faɗa game da ni ƙarya ne ko faɗa ne ko gaskiya ne idan ƙarya aka faɗa maka kar ka damu matsayi zai ƙara maka idan gaskiya aka faɗa game da kai sai kai kokarin ka gyara tsakaninka da mahaliccinka kuma kai ka san ba ma'asumi bane ba kai kuma su ma waɗanda suke saurare sai su baka hazari cewa to ai ba ma'asumi bane ba mu kidaya tsakanin laifi kaza da laifi kaza da laifi kaza da kuma alkhairi kaza da alkhairi kaza wanne yafi yawa cikin alkhairinsa da sharrinsa dukkan mutumin da alkhairinsa ya rinjaye sharrinsa ku danna subscribe da alaman karaura domin ci gaba da samun shirye mu a kowane lokaci